الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى muna maku barka da zuwa wannan wuri mai albarka na jeren giyan muhadarori wanda aka shirya su ƙarƙashin usbu'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi manzon rahama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya zama rahama ga talikai gaba ɗaya har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim Hassan ibn Thabit Allah ya da shi yake cewa wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa akramu minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aybin كأنك خلقت كأنك قد خلقت كما تشاء إذ حسان ابن ثابت الله سبحانه وتعالى شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذا رحمت فأنت أم وأبو وإذا رحمت فأنت أم وأبو هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة فللمنابر هزة تأر الندى وللقلوب بكاء تأر الندى وللقلوب بكاء وانا من يهتم يهتماني شوقي الله يمسى رحمة آه، ما لن يائسو منا مصفاتا الخيري منا رقان الله سبحانه وتعالى يداتر دشي وجن فتن abin da yake daidai ya kare shi daga talalabuwa na shedan mawdu'in mu shine fabima rahmatin min Allah linta lahum fabima rahmatin min Allah linta lahum litafaddal mashkuran ma'jura Thank you.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 ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina yankan hamzari na jinkiri da aka samu a yi haƙuri yanayin abubuwan Allah ta'ala ya dace da mu a sananne na biyu muna da godiya ga Allah ta'ala kan wannan haɗuwa ta mu kusa rana kila ta biyar ko ta shida wannan usbu'ur rasul mana mako guda da aka keɓance shi domin mu tunasar da kanmu mu amfanar da kanmu daga waɗansu darussa na ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda maudu'i na wannan rana shi ne fadin Allah subhanahu wa ta'ala fadi ma rahmatin min Allah linta talahu Allah shi amfanar da mu da abin da yake cikinsa wannan aya aya ce cikin ayoyin suratun ali imran aya ta ɗari ɗaya da hamsin da ko tara haka wanda yake ali imran ta ce sura ta uku ta alƙur'ani mai girma aya ce da ta zo cikin jeren giyan ayoyi da allah subhanahu ta'ala ya jero su ko ya ambato su imanin ayoyi sun kai hamsin da takwas zuwa sittin kan matsalar yaƙin uhud wanda yake yaƙin uhud tarihin musulunci ba zai manta da shi ba a mawuki'a ce wacce duk lokacin da musulmi ya tuna inda ya san abin da ya faru yakan ji ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa tare da cewa nasara ce ba taɓewa ba ce wannan tana daga cikin ayoyi da Allah ta'ala ya jero su dangane da wannan matsalar waccan nan abin da ya faru a wannan yaƙi don haka babu laifi idan mun yi amfani da abinda malaman ulumul qur'an suke faɗi dangane da idan aka ce maka wannan shine sabab na nuzulul aya ko sabab na wurudul hadith idan ka waiwaye shi da kyau yana taimakawa wajen fahimtar saƙon da ke cikin wannan ayan idan aya alƙur'ani ne ko saƙon da ke cikin wannan hadisin idan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun ce za mu waiwayi hoton uhud gaba ɗaya to lokacin gaba ɗaya ba zai ishe mu ba za ka babu laifi mu kalli wata a darasi ƙwara ɗaya ko ƙila ƙwara biyu saboda mu jona akan maudu'in da muke buƙatar mu tattauna Allah ta halashi ce muke ce. a idan ba mu manta ba dalilin da ya jawo yakin hut kafiran maka fansa suka so ɗauka na abin da ya faru da su a lokacin badar sanda suka faɗo suka fito bakaran a annas da isa da tankaho da nuna cewa sun isa za su ƙurmushe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna jin madina ma mai ce ce ita saboda haka da shi da ya je madina da su da ke cikin garin madina za a je a ƙurmushe su Allah ta'ala ya nuna musu ikonsa abin da ya faru ya faru wanda ba saba tsammanin haka ba ba su sukuni ba suka zo domin ɗaukar fansa a tarihi ya nuna cewa a lokacin da aka yi uhud a badar afwan kwata-kwata adadin mumine ɗari uku ne da wani abu daidai lokacin da adadinsu ya kai dubu ɗaya to muka kalli wannan adadin ɓangarori guda biyu irin shi Allah ya maimaita a uhud so da uhud da manzan Allah sallallahu Alaihi ta tattaro da karun sun kai kimanin dubu ɗaya a karan farko so kuma sun kai kimanin dubu uku har yanzu dai ana na akan sulusi ne haka ne a jarabawa ta farko da faru a daidai lokacin da aka zo ɗaukan fansa a kanka babu shakka wani shirin karfi da duk abin da ya kamata za ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi iyaka abin da zai yi a garin madina in kaso ta ce an fito kwai da ƙwarƙwata in ji bahaushe domin a cinkari waɗannan abokanan gaba amma a kan hanya mai ya faru jarabawa ta farko ibn salul ibn salul jarabawa ta farko sai da aka fito an kama hanya ya juya da nashi tawagar a daidai irin wannan gabar da za ka cintara abokin gaban da ya zo ɗaukan fansa a kanka wanda suke ganin suna tare da kai an fito za a je tare da su da faɗacin a gida ba za su fito ba kaga ba za a kirga da su ba amma sai da aka kirga da su aka kamo hanya sannan sai suka dawo na ɗaya su sun dawo na biyu domin su rawana na waɗanda ma ba su dawo ɗin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba ba a dawo an fasa ba aka tafi aka yi wannan yaƙi ɗin Allah ta'ala ya ƙaddara abin da ya ƙaddara wanda ita ce gaba ta farko wanda har sai da Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba ya tana ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wa qallabu lakal umura hatta ja'a al-haqq wa zahara amru Allah wa hum karihun sai da Allah ta'ala ya tuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wancan abin da aka yi masa a lokacin Uhud gaba ce biyu da nake so mu waiwaye akai ita ce gabar bayan an zo za a fara yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗanda suka rage ya raba irin dabaran da zai iya yi amma da ya samu ya ba waɗannan ainihin masu rumat wanda ya shugabantar da abdullahi bin jubair a cikinsu ku tsaya a nan wajen duk abin da wuka gani kada ku tashi in kun ga nasara ku tsaya in kun ga alamun hazima ku tsaya Allah ta'ala cikin ikonsa ya ba da nasara a karan farko aka jarabce su kamar yadda ƙur'ani ya ce ina masa zallahumma shaitan yau adama kasabu walƙad afallahu anhu suka tashi daga inda suke wanda wannan a tarihance a cikin asbab Allah ke kaddara komai amma a cikin asbab wannan shine sabab da ya kawo karewan da wannan yakin yayi bayan ga nasara ta bayyana Allah ta'ala ya shirye ta da to waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda suka taru mu annabi sallallahu alaihi wasallam farko da za a tafi ga abin da ibnu salul yayi na biyu a wajen yaƙin ga irin abin da waɗancan cikin sahabbanta suka aikata amma nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba aka ci gaba da wannan yaƙin a ƙarshe abin da ya faru ya faru shi a karantarsa bai tsira ba aka yi masa jina-jina wa la'allar raunin da kila ka iya cewa a tarihi ba a rawaito an masa irin shi ba ko kwatanta shi da abin da ya faru da shi a fa'i ah, Allah ta'ala cikin rahamansa da jin kansa ba a bar fagen wannan dagan ba ba a bar fagen wannan faman ba sai da Allah ya sokar musu da natsuwa har gyangyaɗi ma suke yi har gyangyaɗi ba bar wajen ba abu tsalatar ansari yake cewa ni wallahi yana ɗaya daga cikin masu gyangyaɗi masu bacci da Allah ta'ala yake ta sun manzar Allah min ba'adi zan min amanatin nu'atan tabsha ta'ifatan minhum yace ni ina cikin su kaga alama ce ta imaninsa yace ce na ya faɗi na ɗauka ya faɗi na ɗauka ba so ɗe ba ba so biyu ba ba so uku ba miraran ya so da yawa wannan dalili ne akan cewa sabore suka yi Allah ta'ala ya jarabce su akan nan to a jerin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa bima rahmatin min Allah lin wa law kunta fazzan غليظ القلب لانفضوا من حولك فأف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آه. الله تعالى يسيح بما رحمة من الله لنت لهم وتقيل لك هم شقاء آير كأون كيني ابن سلولي يمك وانشان إذا كداو مدينة مذاك مسا da shi da waɗannan mabiyan nasa ko ba haka ba ne wataƙila kai ne waɗancan da kace ku tsaya a can sama suka tashi suka yi maka haka nan idan ka dawo me za ka yi musu ƙila cin kafin a dawo ba wanda zai dawo gida a cikinsu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗiye ya shanye sau da dama Allah ta'ala ce alam nashra laka sadrak an riga an yalwata ƙirjin nasa saboda ta ɗauki irin wannan da miliyan ɗin irin wannan ma sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fahimar rahmatin min Allah ai dalilin ainihin rahama da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala da yake nufi da waɗannan bayin nasa. Mu kenan ko? Linta lahum shi yasa ka zamanto mai tausasawa mai sauƙi a gare su. Ka tsaya daidai ka fahimta. tausasawan annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sa masa taushin amma rahaman daga Allah subhanahu wata'ala ne gare shi ko gare mu wallahi gare mu ne ga baki in shi, amma akan mu take saboda kalwala sai Allah ta'ala ce lan faddu min hawlik da an samu karancin muminai idan ka samu karancin muminai kenan za a samu masu yawa suna wuce ne ashe rahama ce ta Allah ta'ala san ya zai sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin aljani so da mu'minan su karu kenan rahaman gure mu take rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala da jin kai da yake nufi da waɗannan mu'minan sai ya ka zama to layyinul aljani Allah ta'ala ya ce walau kunta fazzan da ce ka zama to fazz da ka ce fazzun ma'ana mai kakkausan harshe bakar magana kasan wani ya kware a faɗan bakar magana kowane lokaci maganarsa negative ce da an yi magana zai juya ta amsar ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ta'ala shi ƙara masa yarda kun san a cikin sahabbai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fice akan bibiyan kutubul mutaqaddimin littattafan abin na ahlul kitab yake cewa daga cikin abin da ya gani hadisin bukhari daga cikin abin da na siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kutubul mutaqaddimin shine ainihin وليس wala ولا غليظ wala ولا سخار في Annabi sallallahu alaihi wa sallam وسلم بزمن ainihin فظ mai كوثر magana, mai كوثر harshe. kuma bai zamanto mai kaushin zuciya ba an boko kan ce hash ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan kaushin zuciya din sannan kuma ba mai hargowa ba ne sallallahu alaihi wasallam sai dai yana afuwa kuma yana yafiya tun a cikin kutubul mutaqaddimin wannan su ne siffofi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sun san haka abdullahi ibn Amur ibn al Allah ta'ala shi kara masa yardar shi da mafi samun ibn al-as isa daga cin abin da ya gani a cikin waɗancan sifofin nasa kuma haka suke Alƙur'ani ya ce wa inna kala ala kulkin azim so da haka wannan sun yi mutabaka da abin da ya siffanta shi sun yi mutabaka da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka gani a tare da shi to wannan sifa kasancewan bai da kakkausan harshe sannan bai da kakkausar zuciya ita ta sa ya kawo da kai ya ci gaba da haƙuri da ibn salul tare da irin abin da ya masa a wajen uhud ita ta sa ya danne ya kawo da kai da irin abin da ya faru ga waɗancan rumatun tare da cewa ga abin da ya biyo baya to danne da zai haka ba ubangijin da ya halicce su ya faɗi cewa kuskure suka yi ya sa masa natsuwa cin a wajen haka ne ya kuma lallashe su aka dawo ya jiyar ya ɗauko da ainihin abubuwa na fa'idoji a darsa da yabo da jinjina da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka je wannan yaƙin bukani yanzu yana yaban su ma jarabawa ce aka yi muku inna masalallahu mashakari ba'ad ma kasabu laqad afallahu ankum jarabawa ce aka yi kuma an ma shi jarabawan Allah subhanahu ta'ala ma ya yafe an yafe ma kowa wani mai hikima yana cewa fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan aya habbaza minhu liman sha'a umdatan imamun li awdan wa awdatan bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shugaba ne ga wacancan al'umma ta fuskoki guda biyu fuska ta farko lin tausasawa da rausasawa da jin kai da rahama fuska ta biyu shine shidda wannan shidda din ga kafirai ne a fagen fama amma wancan lin din ga muminai ne kadai wallahi haka kafiran kamar ne zamu ji insha Allah inda ba a fagen fama ba ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم كلمس عفوا kaga umarni ne kai ba ma haka ba ma wasaghfir lahum baicin kai ka musu afuwa ka roki Allah ta'ala ma ya gafarta musu yanzu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya masa gafara ne ya matsalar shi so kaga yanzu wanda aka ce masa ka roƙi Allah ya masa gafara to shi zai zai rike shi da wani abu kaga wannan mubalaga ne wajen nuna wato jin kai da tausayawa da Allah ta'ala ya ma waɗancan dakarun shi yasa kada ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanta da su akan cewa oh nan fa jabalun ne yuhibbuna wa nuhibbuhu ko ba haka bane so da kada ka ɗauka matsala ce kada su ɗauka samun ransu wata damuwa ka kalli a hadis suka zo akan falalan uhud din ma dutsen nake magana a kansa so da kada ka ɗauka wannan abin da ya faru a wajen wata tasgaro ne ballantana a tunani na jahiliya ya shigo ko a canfi dutsen ko makamancin haka ne ah, dutse ne mai daraja dutse ne mai falala dutse ne mai wannan sannan ahal uhud ga irin rahama da Allah subhanahu ta'ala da jin ɗaya da ya musu muna fatan Allah ta'ala shi ce mutum Allah ta'ala sai sake ce mishi wa shawirhum kai kama rinka shawara da su fil amur a cikin al'amura al'amur aka ce kenan kowane al'amura shi sa malama tafsiri suka dinga tattauna cewa ah, wai wannan umarnin nan na wajabci ce ko ko a'a ba ta wajabci ba ce sannan mashwara din nan da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wadancan sahabban al'amura ne ga baki daya kuka wadansu umur ne khassa wadansu malaman suka rinda cewa al'amar da ya shafi yaƙi da kuma al'amura ne yau da kullum da ba al'amarin addini bane ba al'amarin wahayi bane duk abin nake al'amarin wahayi ne umarni ne shi ma ake ba sa don haka abin da yake kansa shine ya isar da wannan umarnin da aka ba sa amma abin da ba al'amarin wahayi ba to an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umara ya shawarce su to wannan shawaran da aka umarce shi yayi da su shin wajibci ne wajibi ne wannan shawaran da su koko mustahabbi ne ya ce ba wajibi ba ne sai dai akwai bukatar haka kuma tafaddulan ne alaikin ma'ana saboda girmama su a ɗaukaka su a kambama al'amarinsu a mutunta su a nuna ana su. so da su suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa hatta a wannan yaƙi da ake magana na uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunaninsa a je uhud ba asalin tunaninsa sun ji sun ce za su zo ne to mu shirya mu tarbe su a nan gida suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsallaka mu fita mu je mu haɗa bayan fage ko me za a yi a yi a can Nabi sallallahu ya karba ko da aka zo badar inda ya fara tsaida su daban ko suka ce wahayi ne ko kuwa hikima ko tunanin ka ce ko tunani ne dubara ce ta yaƙi ce a dubara ce ta yaƙi suka ce to ka ruwan nan musa shi a bara to wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shawara da sahabbansa hatta kan al'amarin da ya shafi iyalinsa umurin khassa yakan shawarce su yakan shawarce su yakan yi shawara game da al'amuran da ya shafi iyalinsa wannan ya nuna mana cewa ashe wancan da aka ce wa shawirhum fil amr din nan al'amr din nan in zaka cire wani abu shine al'amarin wahayi wannan babu shawara saboda shi karar kansa ma in alayya illa al-balagh abin da yake kansa kawai isar da wannan sako wannan zai nuna maka ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan linal janib nan da aka sa Allah ta'ala siffanta shi da shi to Allah ta'ala bayan ya sa mishi tab'an kuma ya hore shi a kan haka saboda wani ɗabi'ance ƙannin shi ma ba zai yana ganin ya fi ƙarfin ya shawara da su haka ne ko ba haka ba wani ɗabi'ance yana ganin bai da buƙatan shawara da ɗalibansa haka ne ko ba haka ba wani kuma yana ganin ba zai shawara da mace ba matarsa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan akwai wanda zai ce yana da tazara tsakanin shi da wanda suke tare da shi bai fi karfin yi shawara da su to manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka nan yana shawara da sahabbansa yana shawara da matayensa kan al'amura ne yau da kullum da suka shafe shi ko suka shafi ainihin maslaha ta al'umma da wasu Allah ta'ala ce fai za a zan amma lokacin da aka yi shawara me ya kamata a yi kaza ne wance ce ra'ayinsa kaza ne wance ce ra'ayinsa kaza ne a ƙa'ida ta shawara zai wahala ka ji an haɗu duka waɗanda aka tuntube su akan ra'ayi guda ɗaya to amma kan duba maslaha ne to duk sanda aka samu maslaha akan cewa to ga ra'ayin da za a tsayu a kai Allah ta'ala ya ce kawai fatawakkal ala Allah idan aka samu guda ɗaya daga cikin waɗannan matsayin katsayu a kai ce to ka ne za a yi to a gaba a ci gaba da shi kawai ka dogara ga Allah ka tafi a kansa to kaga wannan Allah subhanahu ta'ala wani ladabi ne har yanzu na linul janib cikin wannan aya da ake karantar da mu cewa ƙabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare cewa ya zo ne a siga na ana ba shi umarnin da ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai shawara da sahabbansa idan zai fita zai shawara zai haka haka lokacin ifka ya shawara ko da sahabban sai ce ku bani shawara ijmala ya shawara da Ali ibn Abi Talib khassatan al'amr ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala shi tara mace da sauransu don haka idan aka yi matsaya aka dauki matsaya akan abu Allah ta'ala ya ce kawai ka dogara ga Allah lalle Allah ta'ala yana son masu dogaro hibbul mutawakkilin fa anan wajen kenan a lokacin da aka yi shawar aka samu matsaya kan wani al'amari aka ce kaza za a yi to kai da ba ɗauki shawararka ba sai kai haƙuri domin in ka saba ma in dai saboda Allah ka ɗauki wancan matakin ranka ba zai cutar da abin da za a yi ba saboda Allah ta'ala ce fa iza azamta fa tawakkal ala Allah kuma inna Allah yuhibbul mutawakkilin da an bi umarnin Allah ne kuma ka dogara ga shi to su da suka dogara ga Allah nan su ne Allah ta'ala yake so Allah ta'ala ya shirya ta da to wannan mun dan yi waiwaye adan tafiya ga inda ayan ta dandaro ga abubuwan da suka faru can a Uhud ga yadda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta mana annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan taushin halin nasa da wannan taushin halin nasa ya zama sanadiyyar da sahabbai kaga sun masa irin son da suka yi masa me yasa a ɗazun an bata cewa ba da sahabbai ne kaɗai ba har ga waɗanda suke ma kafirai ne saboda taushin halinsa mutum nawa ya shigar da su musulunci idan muka dawo kusa-kusa tun da man gangaro daga sama ku duba kisar umama wanda kafin ya musulunta yadda ya addabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da farmaki an dare ana bugawa da shi ana neman ta ina za a yi a samu dama a samu iko a kansa wata rana sahabbai sun dan fita kamar yadda aka dan samu fita sai aka haɗe da shi aka ce to yau Allah haɗa mu da kai wallahi sai da aka ɗauki ba daɗi ka san bahaushe ce ɗauki ba daɗi abin da yake nufi ko abu ne an bari ga sunan kana so je aka ce ɗaya ka ɗiba amma ba za ka ƙara ba ai sai ya ka ba. to ɗauki ba daɗi aka aka ci kuyo shi aka zo da shi aka ɗaure shi a cikin masallaci aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa an yarkamu da ya fito ya kalle shi midi midi a ɗaura kuma wanda shi manufarsa ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ta su yake ba a nan wajen in kai ne me za ka yi mishi ƙilan sai ka gagga masa duk ɓata makaran da ya a baya ko wani sai ya masa hukunci na kalar akhirati wal ula kafin ya kafin ya kafin ya cire ransa kuma abin da ya tsammani kenan saboda ya ɗauka manzan Allah irin shi ne sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa magana sai ga masa bakar magana ya lallashe shi da cewa shi musulunci yake so ya ya ce me kake tunanin zama kai ce kashe ne za ka yi faɗa masa abin da yake sai ce musulunci ne ke sai ce ba zan yi ba za ka yi ba zan yi ba saboda ya ta kankance kurewan abin da za a yi masa kashe shi za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sabon sai ce ku kwance shi ya tafi ila idan kai ka sha wahala da shi ila karya maka hannu ka riga ka warke ba aka ce kwance shi ya tafi idan ka kwance shi wutar nan kila ka sha kan shi kan kola kare yadda ya maka karama suka kwance shi suka ma kyale shi yadda sun kwance shi kuma ba mata kan shi suke ba ya kama hanya ya tabbatar da ba mata ta kan shi suke ba Allah tafiya yayi dawowa yayi bai dawo batanci yayi musulunta yayi yanzu me yasa yi musulunta a nan wajen kaushi ko taushi kaushi yasa yayi musulunta daidai san da ya ta kankance ɗaukar ransa za a yi kuma an samu iko a kansa saboda irin abubuwan da yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta sai ya ce masahabbansa ku je ku kai shi ya wanka haka ne a wata riwayar bima bima'in wa sidirin ku samu ainihin ɗan magarya an gane iya wannan wankan da shi wannan wankan na shiga musulunci ne ko in kai wanke da ne ko duka ne ko san ana yi ana dan sa fiƙi ko mu a masaban mu wankan shiga musulunci wajibi ne amma abu hanifa yana ganin ba wajibi ba sau da yana ganin wannan wankan indi a wannan hadisin ne saboda halin da yake ciki ne kuma shiga musulunci amurin da daruri matan mujibi balwa ya kamata a ce ma adadin ma shiga musulunci da suke su na karɓar musulunci an taruyoto ana shafa zai wanka haka ne ko ba haka to ku ajiye wancan shahid mu shine tausasawa na annabi sallallahu alaihi wasallam sa umama ya ga cewa to bari dai ya musulunci ya musuluncinsa yanzu akwai wanda zai gaya ma wannan baban Allah toshin hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam babu to fa bima rahmatin min Allah min sallallahu yanzu rahama ce ta Allah ya nufi umama da shi ko ya sa manzon Allah ya masa wannan ɗabi'a da shi ya shigo musulunci to irin wannan ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ban sa gaba ɗaya. ka kalli ayoyin alƙur'ani ka kalli hadisan a cikin da wasallam a karashin yau kai ma inda za a matsa ce zauna nan za ka yi taifi an ce tsaya haka nan haka ne ko ba haka ka shiga mara maram in dai kana karatun addini babu shakka za ka ga taqdiqat na rahama da jin kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai nuna maka cewa rahama ce Allah ya nufi bayinsa da shi yasa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa irin wannan ɗabi'a ba don ta tsaya a kansa ba sai don ta shafe mu gabaki ɗaya wancan mashahurar kissa da muke amfana da ita ta arabi da ya fi fitsari a masallaci kyakkyawar misali ne a wannan babu mutumin da zai zo masallaci duk da ƙura ne a lokacin kaga ya keɓe ga mutane nan ya matsa daga gefe fitsari ka san akwai damuwa tare da shi haka ne ko ba haka amma ba kowa zai iya saurin istidrakin haka nan ba da haka so sun kalli matsayin masallaci da girmansa a zuciyarsu shi kuma a ƙauye yake rayuwa zuwa yayi kenan ga da bambanci tsakanin wanda shi zuwa ya yi da wanda shi yana nan kullum haka shi ba wani abu bane a yanar ɗabi'arsa a can ana cin abinci ana dan wannan zai dan kama ruwa ya dan juya muku ba ya fitsari abin shi kuna ma magana yana fitsarin shi a ɗabi'ansu ba wani abu bane da haka shi ya yi ƙoƙari ne ya matsa daga nesa tun da ku bai saba da ku ba da suka taso masa haikan kan nuna masa kuskuren annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsale shi ya gama da Allah yanke waye ko gama waye gama waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi ya zauna da shi kusa da shi bai bar shi ma ya zauna inda yake da ba kusanto da shi da ya nuna linul jahil kenan kila an kai ne ka zo da ka ce ku tsare shi in ya zo ya zauna za ka ɗan sha murni ya gane ba daidai ya yi ba amma Allah yana so ya karantar da shi ne kuma ya fahimci karantarwar nasa sai ga wannan in je ki na da ba nan ya kamata ma ya zauna ba bari na kusanto da shi kusa da ni ya gane yana da matsayi ashe sun da kake so mutum ya fahimce ka to yana da bukatar ka girmama shi ka nuna darajarsa. alal akal ko ba haka ba saboda yanzu wani sako ne kake so ka isar masa shine na gyara alal aqal ko kuma ma musulunci idan kake so ka bijiro masa so da kana da bukatun ka nuna matsayin ka gira ma shi ka lallashe shi matsala ya lallashe shi ce zo ka zauna nan aka ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nasiha yace masu wuri irin wannan ba a gina su don haka ba don Allah ya ji nasihan nan ko bai ji ba har yi wata kalma manzo Allah ya dariya ko ya ce Allah ya bani aljanna da gani sai kai amma kuma ka ga wancan ka ga wancan ka ga wancan shi ba da shi saboda yadda suka taso mishi din nan lalle da an bari sun kiso ya tabbatar akwai matsala saboda abin da ya gani su kuma ladabi za su yi mishi manzo Allah ya dariya ya ce a ah, naga kana dariya ne kenan shi da gaske yake yi ya ce na ga kana dariya ne ya ce ai na ga kana suka kuntata wani abu ne wanda yake mai yalwa kun ga irin kalama annabi sallallahu alaihi wasallam na hikima kun ga irin tausasawa na annabi sallallahu alaihi wasallam na hikima nan da nan sai ya gane yanzu zai manta da wannan karatun ba zai manta da wannan darasin ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja masa sa kun ya ce inna ma bu'istum muyassirin la mu'assirin ku dinnan aikin ku ku zama to masu sauƙaƙa mu jama'a ne masu jawo mutane ne saboda in akwai sauƙi jama'a za su zo amma idan akwai tsanani za su zo wallahi gudu za su yi ba kirawo ku ba a taso da ku ba a zaɓe ba a zaɓen mun ku ku zama to masu tsanantawa masu kore mutane ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu so da haka su faɗa ya musu shi kuma ya jawo shi nan wajen abinda suka yi nufi na gyara daidai ne inda wani ne dan cikin gari shi ne kuskurensu a cikinsu wani ya haka wallahi da da shi zafi kuma abin da ya kamata kenan amma ba a cikinsu ba ne ya kamata su lura da haka wannan shi ne gyaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma abin sabon Allah ta'ala shi mace kuma ka lura ko yanzu a masallatan wani bai so ya ga yaro ya zo kusa da shi ko wani ya ce ke yarke kafa mun hujja akan wannan wai ai yu ya je fitsari ma bai yi tsarki ba to yaro ya je ya yi fitsari bai yi tsarki ba ya tsaya kusa da kai to rashin tsarkin shi sai ne me zai shafe ka ɗauka da ya je a ƙafan shi ya fi tsarin ko bai wanke ba kun gane abin da nake cewa sai tsarin ya bushe kuma bai sa ruwa ba babu zarni babu alamar tsarin, sai haɗa ƙafa da kai kuka yi sallah me ya shafi ka? akwai? babu da ya shafi sallarka ko an zo da yaro yi fitsari a cikin masallaci kurewa idan kafet ne me za a yi mishi a sa ruwa na tabbatar darajar kafet ɗin masallacin kai da kai kiman ƙoran masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ruwa ya ce a sa bai ce a kwashe ƙoran ba tare da wancan babba ne ma ba fa yaro ba ne so da Allah mu kalli irin wannan durus ɗin da yake ciki irin waɗannan hadisan wanda kwanciyar kwantar da hankali lokacin da al'amari ya faru shi ke kawo mafita kuma ka ga nasara ta zo Allah ta'ala shi taimake mu har yanzu mu kalli rahama da jin kai da annabi sallallahu alaihi wasallam nuna ma wancan mutumin a cikin Ramadan ya zo hankalin shi a tashe akan ya kusanci iyalinsa cewa ya hallaka manzo Allah ce me ya halaka da kai yace wallahi na auka ma iyalina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aka yi haka ya ce wallahi ya rasulallah a abida ya faru ya ce taɓi jan ba ta ga ya zo a hankalin shi a sashe da ya ce mashi taɓi jan gila zai yanke jiki ne ya faɗi haɗe ce taɓi jan ba sai ce mashi to za ka iya sittin ya ce a ba za ka iya ci da miskini su ce shi wallahi bai da hali shi ba miskini ne to za ka iya yanta raƙaba a wata riwayan ya ce raƙaba ya ce wannan wuyan in ba wannan ba wata wuya da na mallaka ya rasulallah ya gada wuyan da ake nufi amma ya barkwanci ya ce ban da wannan wuyan babu wani wuya da na mallaka inda nake so na kai mu daga fara maganan nan kila bai wuce ka ce minci biyar ba amma har ya ga fuskan sa barkwanci a ciki Allah tsananin ya gani ko rahama rahama ya gani ku kalli girman abin da ya yi da yadda haizo hankalin shi a tashi amma ba a gama kai da matakin da za a bashi mafita ba amma hankalin shi ya kwanta maza Allah ya bisalo da usulub da zai cire masa wannan damuwa ya sauƙaƙa mishi damuwan da yake ciki ya ba shi mafita a cikin al'amuransa haka ake shugabanci har ya sa wannan barkwancin a ciki yake ganin kara annabi sallallahu alaihi wasallam sai to ke waɗannan su ne mafita ɗaya uku nan bai da ko ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan je ka abin ka ba ko ba ya zauna <laughs> kun san sa akwai fikiru ciki wani bawan Allah ya fahimci tofa wannan bawan Allah fa ba shi mafita sai ga shi ya zo da mazubi na dabino wanda zai iya zama kwatankwacin abin da a iya wannan kafaran da shi da ya zo sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan ya rasulullahi lalayin sadaka ya kawo za a tsoka ka je kai kafara da shi <laughs> kenan wannan ya nuna cewa har yanzu tana kan shi doka ya je ya kai sai tambaya ya ce idan zan bada zan bada ga wanda ya fi ni bukata ne ya rasulallah ya ce me yasa ka ce haka <laughs> ya ce saboda inda za a yi bincike akan talaka ne wallahi daga bangon gaba zuwa bangon madina na maji na bangon yamma na madina wallahi babu gidan da ya kai ni bukata <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ya ce to je ka ci da iyalin ka dai sallallahu alaihi wasallam wani ya ce to yanzu ka fara na shi saura na matan shi na ce haba alga ta mala <laughs> <laughs> ai saduwa aka yi ko kafaran na saduwan ne yayi <laughs> ba wai maganar namiji ne ko mace ba saboda wannan kusancin ne aka yi kafaran da haka nan kafaran guda ɗaya ne kuma shi ne mai gida da haka shi ke kansa wanda ji auka ma iyalinsa shi kafara ke kan shi ana azumi idan da za a bada fatawai ita ma yana kanta shi zai dawo ya ce a karmakallahu <laughs> saboda shi zai yi na kanta ko ta za ta yi har yanzu shi zai yi zai dawo yana neman mafita a kan wani to a shari'ar musulunci kafara aka sa domin wannan aikin kuma kalli rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala ne fesu da bayinsa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ta'ala ya ga mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin ku yanzu zaɓi na farko kenan azizun alaihi ma alaikum sannan harisun alaikum sannan bile bil na ra'ufur rahim duk abin da zai zama damuwa gare ku shi yakan buwaye shi ne kenan abin da zai dame ku yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kai yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kai sannan kullum duk abin da yake alkhairi ne gare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kwadayin sa ya za a cimma wannan sannan ga tausasawa ga tausayi kuma in ji Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da mummunai Allah subhanahu wata'ala shi ne muke idan muka kalla wannan babin zamu ga akwai misalai da yawa wanda hakan irin wannan ɗabi'an sahabbansa haka suka gani su masu rinka koyo-koyo kuma haka Allah su manta lafiyar manta su da shi wa sallam wallazi na ma'abu a shidda wa alal kufa Allah ta lafiyar ruhama ubai in an haɗu da kafale a fagen fama to babu fasassauci a nan wajen amma idan aka zuwa tsakanin tirefa Allah ta'ala ya ce to ruhama ubai na za ka tara su masu tausayi ne masu jin kai ne masu rahama ne a tsakaninsu to irin wannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya wasu kwarai da gaske idan ka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta a cikin gidansa ko sai ka cewa akwai lilil janib ka kalli mu'amalansa da iyalansa ya yake mu'amalantansu idan yana ɗakin wance a yau to har waɗanda ma ba ɗakin su yake ba suna samun wannan rahama da jin nasa wani irin rahama ne da jin ƙai ne kullum kowace mata daga cikin mata yan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ɗan yankin lokaci da yake ɗiba mata nasa haka ne ko ba haka ba wanda ba zama zai sai ta zo ba shine zai je ɗakin ku lura da wannan shine zai je ya je ɗakin wancan ɗan minti ɗaya minti biyu ya je ɗakin wancan minti ɗaya minti ya je haka haka amma wani in ka gan shi a ɗakin matarsa to ta ɗauro inda ɗakin shi da wani idan ta wasan don shi ta zo inda yake haka ne ko ba haka ba sai din kuna son ganin shi ta zo inda take ta zo inda yake ku tana da ranar Aisha Allah shi kara mace yarda a lokacin da mutanen Habasha suka zo suna al'adun al'ada ce a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai hana su ba ko ya hana su me yasa dinul jani annabi sallallahu alaihi wasallam baya birge shi wannan abin da suke yi sai dai wani abu ne da bai ke ba sako ba su kuma sun zo sun yi ne saboda su nuna waɗansu abubuwa na bajinta da jarumta da makamancin haka ne ya ƙare su suna kai bai tsaya nan ba ma har yake ma Aisha a matsayinta na karamar yarinya ko kina da sha'awar ki kalla ta kuma ce faras ta dafi Ta ce eh ta ce wallahi ba na sha'abanin da sha'awar kallo kwata-kwata amma dai tana da wata manufa na saƙo da take so ta isar ta ce za ta kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta leƙo ta sa a taga ya ce Aisha bai isa ta ba ta ce ɗan tsaya dai ban gama ba ta ce ƙafa na yi zafi amma ina ce mishi ya ɗan tsaya da ya kuma ba ta da sha'awan kallon kusan me yasa <laughs> tana so tsoron ƴan uwanta da ke cikin gida su gane matsayin ta waje annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> ita kawai saƙon kenan tana aika mana cikin gida ne sako su gane irin matsayin da take da shi wajen nusa da gashi ma ana kaza ma ga ta ga mai gida yanzu suna tsaye suna kallo bayan daga shi har ita ta tabbatar ba su da intanet a kan wani salon kuma ya gane ya sani amma nusa sallallahu alaihi hakuri daga cikin saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna wanka ta yi ta rage ruwan yace bari in je in yi amfani da shi ko ba haka bane yanzu kila idan matar ka ce wanka ta rage ruwa haka kawai ta fito ta ce ah, na ruwa ka ce ga wani dai na rage amma ita ke ce mata ah, in kuntu januban ta take an karar da shi ah, a rasulullah janaba wankan janaba ne da shi ce ba mu nalma la jini. ila fahimta kai na Aisha take rawaito mana tace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune ya dauki abun nan sai ya sha okay afwan ta sha kamar ka ce madara haka sai ta ajiye Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauka zai sha sai da kalli daidai inda bakin ta yake sai ya juyo sai tun da shi ma sai ya sha sallallahu alaihi wasallam yanzu kausasawa ne wannan ko kausasawa barakin ta yake nema amma yayi ne don mene tatayiban li nafsiha kuma ta ji dadin ko bata ji ba gashi ba ba ta manta ba ta iso mana yanzu a nan wajen kashi nawa ne a cikin ɗari idan mata shi ta sha ruwa ko ta sha wani abu zai ɗauko daidai setin bakin ta ya ɗora bakin shi shi ma ya sha kawai saboda ta ji daɗi <laughs> wani ma kofin da ta sha ruwa zai ce samun a wancan ne <laughs> saboda shi nashi daban ne a matsayin shi na babba tun da shi mai gida ne kasan kalan nashi daban shi sa na ce idan muka lura da ko arba'una hadis ka ɗauko in kana fahimtar durusun da ke ciki to za ka yin abin da ayan ce yake nufi kuma an gaya mana ne rahama ce gare mu yasa Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama a hasana kila muna fahimta rahama ce a gare mu wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya shi ma hadisin nan cikin bulugul maram ana bukatan sallah kuma babu ruwa da suka je neman ruwa sai suka hangi wata mata mushirika ko ta ɗibo ruwa da suka kama abin annan nata sai suka jawo suka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwan ta ɗibo kuma ruwan suke nema amma ba su yi hukunci sun yi gaban kansu ba suka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mata ce kuma mushirika suka zo suka yi amfani da wannan ruwan nata a idanta duk da ba an cika duk abin da za a cika kuma abin ka na nan a cike ya ragu ba aka kuma mata goma na arziki sai ku yi mata tukwici kun yi amfani da ruwanta sallallahu alaihi wasallam aka yi mata tukwici haka ne ko ba haka ba yanzu a nan wajen inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su dauki waɗannan durus din ba da suka je suka ganta kawo ta za su yi ko ruwan za su karɓo suwa za su karɓi ko su turtasa sata, ko su waɗansu abubuwa amma sun fahimci inna ma ba ya sirin la Ga gashi an yi amfani da ruwanta an amfana kuma ruwan ta bai ragu ba kuma aka yi mata goma na arziki nan sallallahu alaihi wasallam sai rinka cewa idan kun fita wannan ƙauyen wannan matan su kuka mana ban arziki ku kiyaye su haka ne ko ba haka ba a ƙarshe ne suka yi musulunta suka yi kenan ashe linul janib na annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaice ga mu'mine ba har ga waɗanda ba mu'mine ba san da ake musu hikima saboda hikima ta da'awa sannan duk lokacin da aka samu tausasawa da rausasawa da kau da kai da yafiya a cikin al'amari to nasara ke biyo ba mu kalli matsalar hudaybiya mu kalli matsalar hudaybiya mana sulhun hudaybiya abin da ya faru a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da karfin sa suna jin cewa da karfi na tuwo in ji bahaushe in ka sana so shiga garin maka za fa su iya shiga ko ba za ta shigo ba za ta shigo da labari ya kawo cewa ga abin ya samu Usman ibn Affan ba su yi mubaya'an cewa za su shiga ba za su shiga sun yi mubaya'a so da haka sun san wallahi za ta shigo kuma su abin da za su yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sulhu haka ne haka kuma yi irin sulhun da aka yi da yawa daga cikin sahabbai sa ya tashi da su ji daɗi ba wanda duk mun san kistan da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallashe su da Allah ta'ala ya ambaci suratul fath ko sai ya kawo kissar hudaybiya ko fatu maka aka kawo kissan a cikin eh Allah ku ce maka ma'alin tafsir sai aka hau kistan sulhun hudaybiya shi sa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi cewa ai wannan sulhun na hudaybiya shi ke kirga shi a matsayin fatahi na farko da musulunci ya samu kuma ne babban fatahi saboda ku lura da annabi sallallahu alaihi yadda aka yi wannan sulhun su a ganin su sun zalunce shi amma da yayi hakuri, su Umar jijiya ya motsa ko amma imani cikakken imani ya sa suka yi biyayya ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya suka koma cikin izza na biyu da ladan umaransu kuma haka ne ko ba haka ba sannan na uku hakan sai zama cewa maslaha sanadin kubuta ko samun dama da ƴan uwansu mumune da suke shan azaba a garin makka suka samu haka ne ko ba haka hakan kuma ya ba da dama biya wanda suke jin tsoron su musulunta suka ga aco tun da dai yanzu ko na musulunta ma da kaza haka ne ko ba haka ba suka musulunta wanda dama sun musulunta sun kasa bayyanarwa sai ga da ma yanzu bari su bayyanar aka samu jama'a da yawa na mumine da suka musulunta a garin maka sanadiyyan wannan sulhu to yanzu inda an dage sai an shiga Makkan a lokacin sai aka shiga aka fito amma waɗancan aka ƙara musu tsanani to wani nasara aka samu so da waɗanda da suka musulunta su suka zo suke umara yanzu da ladan umarancin da suke so su je su yi a garin makka in ma misali bai tabbata ba da musuluntan waɗancan wanne ya shi to me ya kawo haka nan taushin hali da tausasawa da rosasawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Su su da yawa ashe idan mutum ya zo yi wani abu na kausasawa ko na rashin abin da yake ba daidai ba a matsayinka na mai da'awa haƙƙi na kanka na lura da ɗabi'a na mutumin da makam ɗin da ya sa aka yi wani abin da asibabin da suke kewaye da wannan abu kafin kai saurin zartar da ainihin hukunci akan wannan abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka kalli rayuwarsa shi ɗaya lin ne ta kan abin wuya muna na aisha haka ne aka tsaye da jayish ga su kuma sun tsaya a lagairu ma'in ba ruwa a wajen hankalin kowa ya tashi amma hal sallallahu alaihi shi bacci ma yake yi aka ce ma bakar ba ruwa ga ya zo ya samu da sai ya yi manzo ba shi bacci ke yi ma a cikin annana Aisha din ma yanzu me ya jawo wannan tsanani ko taushi taushi su akwai abubuwa wanda yake ko sun yi tsanani idan ka zo na ka kalle da ido na basira sai ga babu tashin hankali a ciki akwai mafita a ciki kuma sanadiyyan haka na aka sauka da ayan cewa to in ma ba haka na amma yace mama ba shi kenan ba ko ba ƙasa ne a wajen akwai yanzu ba mu samu mafita ba ka gane cewa haka Allah ta'ala ya tsara zai sokar da ayan cewa mata sanadiyar na na Aisha da aka haƙura ba a gani ba za a shafi ana ɗaga raƙumi sai ga sha ƙasar raƙumi shi duk wahalar da ake yi ma inda suke ma a nan abin nan kenan menene Allah subhanahu ta'ala ya kuma da haka nan ya nufe su kar mu'mine da wannan ayan sai ya sa sabab din ya zama to ta can sai ya sanya mu annabi sallallahu alaihi wasallam mai taushin hali ne sai ya haƙura ya ce to shi kenan a jira sanadiyyan wannan haƙurin sai ya dawo waɗancan wancan tausayi da wannan hukunci ma'ana na kan wannan aya din bai hankali hankalinsa akan wannan al'amari kila mara fahimta idan muka duba misalai irin waɗannan wato suna nan da yawa gaskiya wanda duka abin da ake fata daga gare mu shine mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ga wani irin a yayi idan abu ya taso masa yaya ke kallon al'amari din sannan ya mu'amala ta kasance tare da jama'a ya harshen sa yake ya ɗabi'a sa a aikace ya zamanto a kalmomi da suke fita daga bakin hukumar masu taushi mu kware. wajen zaben kalmomi ko wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina zamanto muna da hikima wajen zaben kalma idan za mu faɗi magana ko za mu isa da sabo, ko za mu mai da magana sannan shi ko mai ji ya zamanto yana da wata rariya da za ta tantance masa ko da an maido masa a akasin yadda ke tsammani to ta yaya zai tantance wannan magana ya ba ta fassara ko ma'ana mafi kyau sannan wajen aikace mu rinka ganin ainihin rahama a rinka ganin aikin rahama a tare da tausayawa idan mutum ya maka abu ya fi mishi aka ce ka yi alaman cewa ka yafe shi ne a gaciya ba ka yanke da shi ba a na yafe amma dana na ɗauki mataki ne a wani mataki ka ɗauka ku lura annabi sallallahu alaihi bayan an ce afuwa ya fi zaka ce ka neman musu gafara kuma ma ka rinka shawara da su kenan har yanzu mutane ne su na gari na kware nagartattun mutane tunda ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin ya shawara da su kenan waɗanda suke kewaye da kai ya zamanto kana da tausayi kana da jin kai da akan sannan kuma kana lura da alkhairai na tuntuntun baya har ya zuwa yanzu ana kuma lura da alkhairai da ake fatan samu daga gare su a nan gaba da <laughs> <laughs> to nuna min lokaci ne ah, muna fatan abin da muka don tsungulo Allah ta'ala ya samu shi albarka ah, ayoyin alkur'ani da kaɗan ɗin da na ambata da dewa a ce alkur'ani waɗanda ba ambata ba da suke dilala akan tausayi da sauƙin hali da musamaha na annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai da suke magana kan rayuwarsa gabaki ɗaya da ba mu ambace su ba suna nan ana karantar da malamai na karantarwa muna fatan al'amfani da mu alimamu imam Tirmidhi Allah ta lashe masa rahama littafi guda yayi ya samu masa suna Ash-Shama'il al-Muhammadiyya al-Imam al-Bagawi babi guda ya bude shi ma Ash-Shama'il al-Muhammadiyya wanda malamai sun ciro shi sun mai da shi kamar kace wani dan karamar risala haka ga abu shekh al'asfahani shi ma da littafi musamman akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana malamai sun yi rubuce-rubuce da dama a wannan fagen akan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah rabbil alamin amfanin karantar da su da malamai suke yi a masallaci a majalis ake sharin a kafafen sadar da zumunta ake cewa ko amfaninsu idan ka ji ka abba'a ba ka ji su birge ka ba in ka ji ka ga wani darasi ne malami ke ƙoƙarin isar maka ka ga cewa za ka yi kasa a karan kanka da zama ce kai ne na farkon wanda ka amfana da abin da yake cikin sa wannan shi ne manufa idan muka yi haka nan za mu samu nasara zukatanmu za su ɗinke ma'ana su zama iri ɗaya za mu samu sauƙin rarrabuwa saboda Allah ta'ala cewa yi wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli ay lan tasharu wa tafarraqu da kowa ya kama gabansa ashe rashin tausasawa da ma juna uzuri dalili ne da ke kawo rarrabuwan kai amma idan ana tausasawa ana kauda kai ana yafiya to shi kuma dalili da ke kawo haɗin kai muna fatan Allah ta'ala ya haɗa zukatanmu abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mishi albarka kuma karɓa da lalewa baki ɗaya wanda ma kuskure na da kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi hafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله الشيخ خير الجزاء ولن إتشي محاضرة ميتاكا فبما رحمة من الله لينت له إذن كوكا لي محاضر رمبايا دوكا كسن سنة مجانا أكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي أولاد المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إنك لألا خلق عظيم wannan gaba saboda annabin gaba ɗaya ku aka aiko shi muhadaran ta ce don an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ko rahama ne ga al'umma gaba ɗaya haka muhadaran sai ta dunka da wannan duk haɗiye su gaba shi sa ku ga muhadaran sai tafi cikin rahama ba ku ji da aka yi karatun ba wannan taken muhadaran ne kuma sai aka ba ta haƙƙinta wannan wani sirri ne na balaga Allah ya saka malam da alkhairi abu na biyu kuma sai muhadaran ta zama wato mai tagwayen shugabanni ba a samu wata muhadara mai irin wannan ba na farko dai shugaban zaman shugaban majalisar malamai ta zariya local gama sannan kuma da imamu da'awa wata muhadaran ta sami wannan daman don haka wannan ya ishe ku sharaf da kuma abu wani mai hikima yana cewa ya ayyuhal ummiyu hasbuka rutbatan fil ilmi أن دانت بك العلماء يا أيها الأمي حسبك إزة في العز أن دانت بك العظماء أنت الذي نشر الإسلام في الوجود وأظهر أنت الذي نشر الإسلام في الوجود ونشر التوحيد نشر التوحيد أنت الذي نشر الإسلام في الوجود ونش وأظهر التوحيد من صار في هدي محمد سئت به الدنيا ومات سعيدا وان يبر وان رحمة تمن زون الله صلى الله عليه وسلم زيك ومتموشي إيه إنما دي أتيش وقبننا جيئة زاصة موانا قتنتل da koyi da wannan al'amura na manzon Allah su salama da mun ji daɗi farkon zama ba ambaci sunan malam ba wala Allah kila banga shugaban majalisar malamai ya zo bane kawai saboda kuma kurewar lokaci sai kawai na gabatar na ce kawai ya fara karatu saboda muhimmancin abin da tarar a hambu shine karatun ba sunan malam ba in karatun ya zo daga baya aji kowa ya yi karatun eh. don haka hadara wa haddar imamu hidar ibrahim kaura eh, ya zo kuma ya gabatar Allah ya saka mashi da alkhairi sannan ga kuma shugaban zaman gaba daya kafin in mika mashi wanda zai rufe gaba daya wannan jiran giyan muhadarori gobe kenan ko shine sheik bashir Lawal, wanda zai shugabanci zaman kuma imam abubakar jumari gidaɗo muna fatan allah ya kai mu kuma zama ikon halarta ilaika ayyuhar sheik أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya uwa da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka mai tsohon tarihi masallacin albarkawa a anguwan albarkawa a cikin birnin zaria bisa jeren giyan laftoci ko wa'azozi da aka shirya masu ban kaye kwarai da gaske babu shakka waɗanda suka yi tunani kuma suka zauna suka tsara irin waɗannan wa'azuzzuka wajibi a yaba masu kuma muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya fi mu yabawa waɗannan abubuwa suna fitowa da matsayin zariya da matsayin wato zage-zage ko zazzagawa ba shakka wannan birni namu na Zariya da aka koya sanu a ko'ina da ilimi da ire-iren waɗannan haɗuwa su ne za su rika tabbatar da haka ɗan uwanmu malakidar ibrahim ƙaura ya gabatar da mahimman bayanai da suka shafi wannan maudu'i da aka bashi wadda a gani na inda a ce Allah ta'ala zai ba mu iko mu ɗauki koda ɗaya bisa goman abin da ya ambata mai aiki da shi babu shakka zai bayyana addinin mu da rayuwarmu. ba yadda za a yi al'umma ta ci nasara ta samu zaman lafiya ta kai ga gaci ga duk abin da ta sawa gaba matuƙar ba a ɗauki ɗabi'a ta tausasawa da kawar da kai ba. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da gamammiyar ka'ida ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma da halal dinu fi shay'in illa sadahu wa ma dahala ashiddatu fi shay'in illa shanahu ba yadda za a yi ka kalli ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci nikira fi siyakin nafi النكرة في سياق النفي تفيد الأمور Ma dahala. Allinu fi شيء Illa زانه duk lokacin da za a ba a ba a hankali a rangwanta a duba har a tsananta ko menene sai abin yayi kyau kuma duk lokacin da za a tsananta a kausasa cikin lafazi ko cikin aiki to sai ta ga an zo an yi dana shida sai an yi nadamar yin haka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambata da yawa malamai suka ce in ka ga yaki da rigima galibi gaggawa da rashin kawar da kai da rashin haƙuri da rashin rangwame da rashin lin shi ke haifar da yaki alharbu awwalu ma takunu fatiyatun تسعى بدينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ذرامها ولت أجودا غير ذات خليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروحة للشم والتقبيل in ka ga yaƙi ya faru ba a fahimci juna ba to ba a sanya allinu ba da za a ɗauki wannan ɗabi'a ta allin wato sauƙaƙawa da natsuwa da juriya da yin haƙuri cikin al'amura sai ga abin ya yi kyau domin wani abu zai yi a zahirinsa Ka ga akwai matsala a ciki ya kamata kai fushi ya kamata kai fada amma da za ka ba a hankali sai wata latsifa wata ɓoyayyar dalili wani ɓoyayyen dalili yana iya bayyana wadda zai lallashe ka misali al'imam musulmi ya ruwaito hadisi khatib bin abi bakta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakin Allah ya gayyaci mutane a zo a yi mitin dukkan sahabbansa ya gayyace su tara su a masallaci sai ya zantar da su cewa yana so ya fita a yaƙi banu fulan da banu fulan da banu fulan amma ga irin strategies da za a ji za a yi amfani da su wajen yakin ba ta inda za a bi ga ta inda za a fita ga abin da za a tanada kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada musu cewa sirri ne kowa ya kama bakinsa in an tashi wannan taron karka tattauna da dan ka ma a bayan fage na kuma ku yada abin a cikin gari har magabta sakon ya kai musu an kare wannan mitin sai hatib bin abi ta. ya ɗauki takarda da biro ya rubuta doguwar takarda wacce ta ƙunshi dukkan abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da sahabbai a kai. babu wata gaba ko wani zance da ma'aikin Allah ya furta fashe sai hatib ya rubuta a wannan wasiƙa kuma ya ɗauko wata tsohuwa da hikima ya yi tsada da ita ya ce yana son ta kai wa shugabannin ƙureshawa a makka su waɗanda ake da manufar yakansu ya ce tattace ta kai masu su gano shirin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akan su wannan babu shakka a zahirin sa kada akwai damuwa a matsayinka na mabiyi ɗaya daga cikin members da ake tare da su a yi mitin a faɗi sirri kai kuma ka rubuta sirrin ka tona asiri ga abokan gaba wannan a zahirinsa akwai damuwa ya ɗauki wannan ya ɗauki takardar ya ba tsohuwa tsohuwan nan da hikima ta kwanta a jikonta ta warware kitsanta ta saƙa wannan takardar a kasan kitsanta ta mayar ta naɗe ga larabawa da yawan gashi da haka wasiƙar ta nutse cikin dimbin tashin da Allah ta'ala ya azarta wannan mata da shi ya kama hanya a kan dokin sai ta tafiya dab da za ta shiga garin makka sai gashi Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa sirrinka gashi can wata mata ta nade za ta isar da wannan sirri zuwa ga shugabannin kafirci na Makka nan da na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura Zubairu ibn al-Awwam ya tura Ali ibn Abi Talib ya ce ku zabur dawakanku kar ku tsaya ko ina sai kun ci karaba da wannan mata ku karɓo wannan takardar alhamdulillah suka tafi a guje kuma suka cin mata kafin ta ƙarasa shiga garin makka suka tsare ta suka ce ba mu ta ce wasiƙa ba a bani ba to kaga ba rami mai kawo maganar rami sai makawo ana tare da shi kace to matso mana ba rami tsaya aka cikin ba rami to kawo magana matan nan ke ta rantsuwa ba a bata ba zubairun da al'awam ya ci da alibin abin talibin radiyallahu an kuma ya ce mu koma mu faɗa ma'aikin allah matan nan ba su ka a hannunta alibin abin talibin ya ce wallahi tun da annabi ya ce mu karɓi wasiƙa wallahi sai ta ba da wasiƙa ko ba wasiƙa sai ta yi wasiƙa yace ke latu'utiyan na ko la nuzur jannati la na ko ko dai ki bada da wasiƙa la nuzur jannati ko kuma mai maki kasau mai maki tumbar mu da ki matan nan da ta gaddi gaske aliyu bin abi talib yake zai fifije ta matukar bata ba da wasiƙa ba yace ce a tsaya ta cire kallabinta ta kwance kitsanta sai ga wasiƙa ta ɗauko ta ba su suka zaburo dokin suka dawo madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jin an dawo da wasiƙa bai karɓi wasiƙa ba bai nemi ba a san da ke cikin wasiƙar ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙara tare mitin ya kira mutane aka zo aka haɗa a masallaci sai ya ce Ali Abi ya fito takarda aka ba sakatare ya karanta takarda karan farko sai aka ji a takarda an ce min haɗibi bin abi balta'ata ila sanadi da ƙuraish ga wasiƙa daga haɗibi bin abi balta'ata zuwa shugabannin ƙurishawa haɗibi kuma yana kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda ya halarci mitin na farko ya halarci na yana jin an buɗe takarda an fara karanta sai shiga baburation jikin shi ba inda ba ya shiga makyakita hankalinsa ya tashi aka shiga karanto abin da ke cikin wasiƙa kafin a kare umar ɗan khattab ya zare takobinsa ya ce da'ani adribu unuka hadal munafiki ya rasulallah kyalin in kille wuyan wancan munafiki ya ma'aikin Allah ma'aikin Allah ya dakatar da shi shi jira a gama karanta wasiƙa aka ci gaba umar hankalinsa ya tashi ya ƙara zaburowa karo na biyu bai tsaya neman izini ba an ga ya danno ne kawai yana neman ya fille ma hasibu a aka rirrife umar da ya ƙara zarburowa na uku wajen ƙarshen karanta leta da ake sai ma'aikin Allah ya tare shi ya ce shin baka san ya je badar ba ka sani ba ma adara ka annahu badari me ya sanar da kai shin ka da masaniyan cewa ya je yakin badar kuma ubangiji ta'ala ya kalli dukkan waɗanda suka ji yakin bada ya ce aluma shi ito a da gafartu lako aka tsari karanta wasiƙa ta ma'aikin Allah a natsa yake shi ya ba da dokar shi ya ce kar a tona sirrin shi ne ubanta wanda shi zai jagoranci yakin da haka in akwai wani wanda wannan tona sirrin zai dame shi ko ya bige shi baransa ne tare da haka ana karanta wasiƙar ma'aikin Allah yana marmushi a bishi Umar da sauran sahabbai hankalinsu a tashi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya waje ya kalli Hatibu yace ya kai Hatibu me yasa kai haka cikin natsuwa Hatib ya kwantar da hankalinsa dan ya fahimci allinu daga fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullah wallahi ba na yi haka bane ba dan munafunci na san wa alimtu anna Allah sayansuru rusulahu na san Allah zai taimaki manzanninsa Allah zai taimaki manzanninsa domin ayi alkur'ani Allah ta'ala zai ina da masaniyan cewa Allah ba zai taba da shi ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce me yasa kai haka yace ya ma'aikin Allah ka san dukkan waɗannan sahabban naka da yawa da muka zo nan gaba ɗayansu 'yan makka ne suna da dangi a makka ni kuma ɗan cirani ne bakon haure ne na zo cirani ne garin makka na samu mata na aura na yi ‘ya'ya na hayayyafa a yau duk waɗannan sahabbai naka da suke makka mun yi hijira mun dawo madina sun bar iyali sun bar dukiyoyinsu da makamantansu danginsu na jini suna kula musu da dukiyarsu ne kuma ban da dangin walki ban da dangin nono ban da dangin uwa ba na uba za ka dukiyata ta tozarta ‘ya'yana sun walakanta ban da kowa a makka ba kone ne na zo cira ne da kai wannan sai na ga bari in yi wani abu in na wannan abu zai zame man zumunci cikin mutanen makka a daidai lokacin da za su wa abubakar da umar da usman da ali da makamantansu cikin sahabbai a lokacin da za a kula masu da dukiya da 'ya'ya da iyalinsa da suka bari don zumunci ni kuma sai su kula man da tawa saboda ina tona sirri kuma ni na san tona sirri na ba zai cutar da kai ba wallahi da ya faɗi wannan sai kama hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yadda da sa in bai cin allinu ba gaban abu a hankali to da sai a afka masa ba ta da an sani a takaice kwari jama'an musulmi wannan maudu'i wallahi al'adin maudu'i ne mai matukar muhimmanci kuma ba inda ba zai shiga ba a zamantakewa na auratayya a harkokin kasuwa a harkokin zamantakewan anguwa a harkokin wuraren ibada a kungiyoyi organizations komi ana bukatar alinu in aka same shi za a samu fahimta ku karanta wani littafi yana nan mujallaji ɗaya sunansa fatawar rasul na al'imamu ibn al-qayyim fatawar rasul za ku ji irin fatoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi masu cike da taushi da kawar da kai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a wannan zama kan waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya musu sakayya da alkhairi malamai da aka gayyata suka gabatar da waɗannan lakcoci masu albarka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara ma wannan anguwa albarka Allah ta'ala ya ƙara ma albarkawa albarka matasan wannan anguwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka in mata anguwan Allah ya kara musu albarka ittawa anguwan Allah ta'ala ya kara musu albarka matan aure Allah ta'ala ya kara musu albarka in kasuwa da ma'aikatan gwamnati da manoma da duk masu sana'o'i muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka cikin rayuwa Allah ta'ala ya sa mu wannan masallaci albarka tun daga liman zuwa na'ibai zuwa 'yan kwamitin wannan masallaci da suke kawata cikin raya shi muna masu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya azarta mu da mu da su gaba ɗaya azarta mu da azarta mu da aljanna firdausi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, jazakumullahu khair yanzu abu ya zo karke zamu kira babban limamin wannan masallaci malamin mu malam Aliyu Rufa'i yanzu zo ya jawabin godiya sannan ya rufe mana insha Allah akwai sim card da aka tsinta wanda ya ya zo ya karba abin a karamakon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to alhamdulillah malam da khidr mun san shi eh, ina kaura ina albarkawa saboda haka kullum shi ma shugaban zama to shi akalla ne tudu uku eh, na ɗaya shi jikan anguwan nan ne na biyu shi sulikin anguwan nan ne sannan na uku to ya zauna a makwabtan anguwan nan wadda kowane lokaci yana zuwa nan ana yake sallan su bai kuma har wa'azi yake Allah ya kan malam jibirin Balarabe alhamdulillah mun ji bayanai daga ainihin malam hizgar ibrahim game da rahama da tausasawa na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shugaban majalisar malamai ya ƙara bayani to Allah ya saka masu da alkhairi wato wannan muhadarar da ake gabatarwa je ne mamaki ina zaune sai na ji an kira ni a waya sai na amsa sai mai magana ya ce shi daga darul hadis na kano yake kuma da Allah yana tambaya game da muhadarar da ake yin sai ana nan ana ci gaba da yi ya ce to za su samu audio na ce za su samu an nema tashan albani talla na ce mashi ai albani suna zuwa suna ɗauka sai ce to shi kenan za su samu ma a su ce insha Allah gobe da za a rufe insha Allah za su halarta to kaga wannan ya nuna Allah kaɗai ya san daga inda mutane suke sauraron wannan karatu kuma Allah kaɗai ya san daga inda mutane suke zuwa wajen wannan karatu to Allah ya saka malamanmu da alkhairi kuma Allah ya kara musu fahimta eh, sannan kuma mu ma Allah ya kara mana haƙuri da sauraron malamanmu da kuma aiki da abin da suke karantar da mu a madadin jama'an masallacin nan manyanmu da yaranmu da kuma mutanen anguwan nan da mutanen garin nan ma gabaki ɗaya kai da jihar kaduna da najeriya ma gabaki da da duniyar musulunci gabaki ɗaya muna gabatar da godiya da addu'a ga waɗannan malamai namu allah ya saka musu da alkhairi kuma abin da suka gabatar na karatu da wa'azi to allah ya sanya ladan wannan aiki a cikin mizanin alkhairi nasu da na iyayensu da namu iyayen allah ya sa mana albarka gabaki ɗaya kuma muna tawassuli da wannan aikin alkhairi da suka yi Allah ya yaye mana fitintunin da muke fama da su a cikin wannan ƙasa Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah kada ya bar mu da wayanmu da hikimanmu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk